Tambaya ta tara, ce, kishiyar gaskiya? Amsa, ƙarya, ita ce kuma saɓanin haƙiƙa. Daga wannan, yi wa mutane ƙarya da saba alƙauruka da shaidar ƙarya wato zur. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, lallai ƙarya tana shiryarwa zuwa fajirci, kuma lallai fajirci yana shiryarwa zuwa wuta, lallai mutum zai dinga yin ƙarya har sai an rubuta shi cikakken makadaci a wurin Allah. An haɗu a kansa, Bukhari da Musulun suka ruwaito shi. annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce alamomin munafiki uku ne sai ya ambata daga ciki idan ya ba da labari sai ya yi ƙarya kuma idan ya yi alkawari ya saba an haɗu a kansa bukhari da muslim ne suka ruwaito shi